Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da saki saduwa a sabon bidiyon. A cikin bidiyon mu ne insha Allah zan muku yanda ake uh, bude Trust Wallet domin a yi registration na Metapos. Da dama daga cikin mutane suna tambaya ta da Allah ya ake registration na Metapos sun kalli bidiyo na wanda ya kai shekara biyu wanda kuma kun san duk kowane irin project idan ana yin updating to ana canja wasu abubuwa to Metapos sun yi updating abubuwa da dama Ah, wanda idan ka zo da registration ya kan baka wahala waɗanda suke sababbi ma kwata-kwata ba san yadda za su su bude trust wallet ba su ma trust wallet suna ta yin updating din application nasu haka ma duk abin da ake son a ci gaba in dai ba a updating to ba za a taba ci gaba ba to metaverse gaskiya ana samun kuɗi sosai sosai ta yadda baka tunani saboda haka idan kana da buƙatar ka samu kuɗi sosai da metaverse abu biyu za ka yi a cikin wannan bidiyon insha Allah zan faɗa muku su a cikin wannan bidiyon so amma abin da ya kamata yi ka tsaya ka kalli wannan bidiyon daga farko har karshe. ba tare da ka tsallake wani sashe a cikin wannan bidiyon ba zuna muku yadda za ka yi komai daga farko har ƙarshe a wayanda suka yi registration last year ko shekara biyu ko uku da suka wuce congratulation coins inda kuka saya shekara ɗaya coin ya lunka linkin ba linkin ka sai abu bai kai naira 200 na najeriya ba yanzu ya zo ya kai kusan naira dubu uku da wani abu duk kwaya ɗaya dan uwa in har ka yi amfani da dala 100 ko dala 200 yanzu fa kuɗin da ka samu sun fi miliyan biyu ko kuma miliyan ɗaya da wani abu so wanda suka yi amfani da daman su mun faɗa mutane da dama su saya gaskiya alhamdulillah sun saya kuma sun samu so yanzu akwai dama sosai wacce yanzu haka wanda suka sayi wannan coins din an ba su dama su sayar da coins din su amma kai da zaka shigo yanzu ba a baka da daman ka siya ba sai dai ka yi registration idan ka yi registration sai ka je ka yi babban mataki wanda wannan babban matakin din shine zai baka daman ka tara TR token TR token din kuma shine a gaba sun ka ce za su baka dama ka yi combating din shi zuwa postcoin amma fa ba duk kwaya daya postcoin din kwaya daya ba sai dai kwatankwacin kuɗin da ka saka kwatankwacin postcoin da za a baka wala Allah za ka sayar ko kuma kai ka sani za ka yi holding ko wasu abu makamancin haka dai za ka dai ci riba matukar riba insha Allah so sannan kuma postcoin na metapos insha Allahu daga yau din nan kowane lokaci za ku iya jin duniya ta karaɗe da postcoin postcoin na sani ma wasu sun ji a tiktok youtube instagram to wannan soman taɓi ne a nan daga nan zuwa wata ɗaya ko biyu za ka ji gaba ɗaya duniya ta ɗauka insha Allahu akan wannan postcoin din saboda postcoin guda ɗaya muna expecting zai iya hitin din. 100 dola ko kuma 200 ko kai 1000 ma zai iya kaiwa duk kwaya daya abinda ka saye bai kai naira 200 na Najeriya ba a ce maka zai kai kusan miliyan guda da wani abu na Najeriya imagine dan uwa to kai kokari ka tara TR token TR token kuma ba a tara shi sai an je babban mataki level 6 7 8 9 10 amma fa sai da wanda yake da hali idan baka da hali ka tsaya daidai kurji daidai ruwansa wato abin da ka san ba zai takura maka shi zaka yi ba ba ta bata lokaci ba mu shiga a cikin bidiyon farko abin da za ka yi ga wanda ke bukatar registration link yana comment na farko da kuma wajen description na wannan bidiyon ga wanda ke bukatar kuma ya join na telegram nawa domin samun update akan metaverse da kuma wasu abubuwa to ya duba comment na farko da kuma wajen discussion akwai public uh, telegram group nawa za ka yi join insha Allah za ka samu update akan abubuwan da ke faruwa akan kowane irin harka na crypto wanda uh, ake yi a yanzu nan so abinda za mu yi za mu shiga cikin play store mu yi downloading trust wallet uh, za ka shiga play store sai ka rubuta trust wallet idan ka rubuta trust wallet za ku ganta a nan ni na riga na yi downloading sai ka taba open idan ka taba open za ka dan jira ta za ta nuna maka get start sai ka taba get start sai ka zo ka taba nan ka rubuta a create new wallet ga wanda suke da tsaffin account na post suna son su dawo da shi za su taba wannan amma mutane sababbi sun fiya yanzu sai ka taba nan kar ka taba skipping nan ka taba back up to manual ko kuma back up to google drive back up to google drive ko da ka bar duniya za a iya dawo da account ɗinka duk abin da ke ciki a fitar da shi so amma wani lokaci idan ka je ka yi amfani da wannan up to google drive uh, so idan kana da bukatan ka sayin da zaka yi amfani da wannan up to google drive a ƙarshen wannan bidiyon zaka ga bidiyo wanda na saka wanda zaka gan shi ya fito wanda in ka kalle shi zaka sayin da zaka yi amfani da wannan up to google drive idan ya kawo ka anan kamar da zaka gani zai nuna maka up to google drive a uh, back up to manual to sai ka taba wannan skipping zan nuna muku yadda za ku aje passphrase naku a ƙarshen wannan bidiyon zan na muku yadda za ku aje passphrase naku a cikin wannan bidiyon ga wanda kuma suke buƙatar sai amfani da back up to google drive ko da rayuwa ta yi halinta to za ku yi amfani da email za ku kalle a ƙarshen wannan bidiyon zan saka muku wani bidiyo a ƙarshen wannan bidiyon za ku ga bidiyo ya bayyana guda biyu to wanda yake hannun dama za ku taɓa za ku kalle yadda yake amfani da wannan back up to google drive wannan da kuke gani to sai ku zo ku taɓa skip idan kuka taba skip zai bude muku kamar haka sai ku zo ku saka password misali 123456 misali nake maka fa idan ka saka 123456 ina maka misali ne sai ka saki maimaitawa kamar haka sai ka taba confirm kar ka taba deny sai ka taba confirm sai ka saka fingerprint na wayar to idan ka saka fingerprint na wayar ka zai nuna maka nan start using trust wallet sai ka taba allow ka taba allow kun ga wallet ya bude ko so bayan ya bude maka kamar haka idan har baka son a gaba kai asarin abin da ah, abin da ke ciki zaka je kamar na faɗa muku karshen wannan bidiyon akwai bidiyon da zaka guda biyu sun fita wanda yake hannun hagu sorry wanda yake hannun dama zaka kalli bidiyon idan ka kalle shi wannan bidiyon za ka ga yadda za ka aji passport naka ko da baka raye ko da ma baka wata kasar ku kana wata kasa kuma kana son a amfani da shi a gida za a iya ko wani ya sace waya ko yanka ta samu matsala duka za ka iya dawo da abinka to yanzu zan nuna muku yadda za ku yi a za ku ga anan an saka matic zai iya yiwa ku bude shi babu matic bari in goge matic din domin nuna muku yadda ake adin din matic din so za ku ga babu matic anan ko to sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta manage crypto sai ka rubuta matic kun ga ko yanda aka rubuta dalilin da yasa na yi bidiyo ba screen recording ba saboda yan uwana a mafi yawancin hausawa su fahimci yanda abun yake so kun ga ko matic kun gan shi anan wanda yake da polygon a kasan nan kun gan shi nan kar ku yi amfani da kowane sai wanda yake da polygon nan sai ku taba kun kunna shi to sai ku cancel baya kun cancel sai ku zo ku rubuta ku taba capital letter sai ku rubuta die kun gan ko kun ga na rubuta die kun gan shi to sai ka taba wannan misali sai ka duba ku duba ina scrolling domin ina muku die din da za ku yi amfani da shi wanda yake kan blockchain din polygon kun gan shi nan ko gashi nan an rubuta ma POS DAI stable coin wanda yake da logon Matic kun gan shi ko yana kan blockchain na Matic kun gan shi anan ko sai ka kunna shi kun ga gashi nan wajen na aje wayar ne kun ga shi ko sai ka dawo baya so sai ka sake bude wallet din zai ce ka saka password ko fingerprint idan har ka dan ɗauki lokaci sannan kuma akwai matsalan da ake samu wannan nft ɗin kar ku taɓa shi a ƙarshen wannan bidiyon ko kuma next video zan nuna muku duk wani nft da nan da yake nan zan nuna muku yadda za ku yi haidin don anan za ku iya taɓa nft sai ku ga an samu ku ku taba zan ku kuɗi wallahi duk abin da ke cikin wallet ɗinka za a iya kwashe shi sannan kuma bayan haka wannan account naka na metaverse kar ka yadda ka yi airdrop ko ka yi wani turo wani coins komai kar ka yi account ne kaɗai na metaverse to ga matic ga dai to zan fara turo uh, wannan matic ɗin to in zaka turo shi zaka iya amfani da <coughs> kowace exchange ka turo shi amma kun san yanzu a p2p an cire shi akan oks da kuma binance so idan baka san da zaka yi ba zaka yi magana ka so idan baka san da zaka turo abun ba za mu iya magana da kai in tura maka wato zaka iya biya kuɗi sai a siya a cikin uh, bybit sai a tura maka zan je in siya a cikin bybit sai in turo maka a abunka insha Allah abun da za a yi bayan ka taɓa nan sai ka taɓa receiving idan ka taɓa receiving zai nuna maka nan inda a wannan alama na backup scanner ɗin nan to za ka yi amfani da kwafi ko kuma kan ya kwafi ko in wani za ka tura ma za ka tura masa wannan contract address in har zai amfani da exchanger ya turo idan kuma zai amfani da scanner to ka idan musoli zai amfani da wallet kamar trust wallet to ka tura masa wannan screenshot in ma ni za ka yi a za mu yi magana da kai ne to za ka tura min screenshot din wannan abun ne to misali yanzu bari in ina muku yadda za a yi kun ga abin da nake da shi nan ko dai guda biyar da kuma mati kwaya ɗaya da wani abu dama ana buƙatar dai guda biyar da mati kwaya ɗaya ga wanda zai yi level 1 so amma fa na kamar da faɗa muku so kamar da faɗa muku in dai har kana son ka amfana da metapos dole sai ka je babban mataki level 6 7 8 ko kuma ah, ka da inviting mutane sannan ba wai kai tsaye zaka zuwa level 6 ko 8 ba kar ka je ka kundame kuɗinka ka zube gaba ɗaya zaka iya level 5 a yanzu a yau daga nan har wata goma har shekara in ka samu dama ka zo ka yi updating ko kuma dan wata duk lokacin da dai ka samu dama to abinda zan yanzu zan turo ah, matic kwaya daya domin in registration din sai in taba nan wannan alaman da kuke gani to zan yi scanning to sai yanzu in taba sai rubuta matic kwaya daya za ku ga anan ba komai idan na dawo baya anan cikin wannan wallet din ko to amma yanzu na taɓa nan bar in bar shi yana gashi nan yana lodin bar in dan jawo 'yan domin ku ga yanda abun yake so za ku ga gashi nan yana lodin zan dan jira shi za ku ga matic kwaya ɗaya ya sauka a nan daidai nan za ku ga kuma ya bayyana a sama zan taɓa confirm sai in taɓa fingerprint nawa so bar in za ku yi haƙuri ne fa so na taɓa confirming so za mu ɗan jira zan yi refreshing ne kun ga ya sauka ko one matic saura die a nan zan turi kwaya biyar shi ma zan taba nan sai in taba receiving na taba receiving zan yi amfani da wannan scanner din ku ga abun ba to sai in taba max dama kwaya biyar ke ciki sai in tura so bari ku ga to zan yi refreshing a nan idan ya to yanzu a nan ya fita yanzu zan koma a cikin nan sai in yi refreshing domin in gani abun ya sauka za ku ga ya kai kwaya biyar da wani abu kun ga ko gashi nan ya sauka kun ga dai guda biyar matic kwaya daya ga sunan anan ko to in zaka yi level 6 zaka tura level 5 zaka tura kwaya 156 uh, matic kwaya 100 oh, sorry matic kwaya daya zuwa biyu dai shine dala kenan kwaya 150 level 7 level 8 9 ya danganta dai to yanzu abinda zamu yi zamu dauko link domin mu yi amfani da shi so zamu shiga yanzu link na dauko to na dauko link din Ah, na shiga zai ce min in saka fingerprint sai in zo nan ya rubuta discover sai in taba nan sai in sacin din wannan abun kamar haka so kafin haka nan a ah, bari in nuna muku dai matsalan da yake nuna don idan bai nuna muku matsalan ba to ba za ku fahimci yadda abun yake ba bari in yi piston din shi in nuna muku matsalan da yake nuna idan ya baka wannan matsalar zai nuna muku wannan matsala kamar haka to idan nuna maka abin da za ka yi sai ka taba wannan alama ta dawa baya sai ka taba wannan ta home sai ka zo ka taba settings idan ka taba settings za ka ina ka rubuta security sai ka taba fingerprint naka ko ka saka password so idan ka saka zai na maka security scanner sai ka yi switching off bayan ka kashe shi kamar haka sai ka dawo ka taba discover sai ka yi pasting na link din kamar haka sai ka taba search so idan yana maka kana taba sacin za ka dan jira shi kamar haka zai nuna maka wannan fuska kamar haka idan ya kawo ka anan zan yi zoomin ne sorry zan abin zoomin na muku yadda yake ko to ina desktop mode zan cire desktop mode domin ku ga yadda abin yake a zahiri to idan ya kawo ka a wannan fuskan abinda za ka yi sai ka zo ka taba wannan alamar kamar haka sai ka taba sign up idan ka taba sign up sai ka zo ka taba trust wallet idan ka taba trust wallet sai ka taba connect idan ka taba connect za ka dan jira za ka dan jira kamar yadda za ka gani sai ka zo ka sake taba wa'annan akwatunan sai ka taba sign up sai ka taba trust wallet so za ka dan jira shi za ka ga shi na yana loading wannan matsala ce ta network idan ka ga da bai maka wani bai nuna maka approve ba ka sake yin abu da nayi sai ka taba approve in ka taba approve sai ka taba na inda ka rubuta sorry fingerprint ko password za ka ga smart contract call waye za ka ga yana loading to za ka dan jira shi nuna muku yadda abun yake za ku ɗan yi haƙuri to idan ya kawo ka wannan fuska again za ka sake taɓa trust wallet idan ka taɓa trust wallet kawai za ka gani za ka ɗan yi ƙasa ga yanan please wait sai ka jira shi za ka taɓa sign in sai ka saka fingerprint ko password so za ka gan shi please wait to za ka jira za ka ga suna maka kayi registration a kan metapos ɗin ga yanan kamar yadda za ka gani so abin da za ka yi sai ka zo ka taɓa nan ka rubuta view all idan ka taɓa view all za ka ɗan jira shi so za mu ɗan yi haƙuri wannan yanayi na network ne idan ya daɗe maka yana maka wannan sacin sai ka taɓa wa'annan gan kamar haka idan ka taɓa su sai ka zo ka taɓa post system ɗin nan again zai kawo ka wa'annan gidajen to za ka ga abubuwan da dama to wannan shine na baka amfani shi na farko sai ka taɓa show idan ka taba show za ka ga yana ah, searching zai kawo ka anan zai ce maka activate 5 die ah, sakamakon eh, da ya nuna maka sai ka taba activate kana taba activate sai ka taba akwatin nan sai ka taba proceed kana taba proceed za ka dan jira shi so za ka ga yana loading zai nuna maka approve anan kasa sai ka taba fingerprint ko password so za mu dan jira so kamar da za ka gani zai nuna maka please wait the operation is processing ah, za mu dan jira za su ɗauke wannan dai ɗin ƙwaya biyar idan ko ƙwaya nawa kasa ko na level nawa za ka yi za ka ga sun ɗauke shi a sun yi maka activating na level ɗin da kake sannan kuma za su baka tr token tr ɗin a wanda yake ya registration za mu yi adin zai yi magana ta cikin telegram insha Allah zan saka shi a cikin group wanda inda zai je ya samu contract address ya, ga abin da suka ba shi wannan TR din wanda na faɗa muku TR din za a yi kwambatin din shi zuwa a postcoin a nan gaba insha Allah postcoin kuma alkhairai ana ta samu akan postcoin to za mu dan jira wannan matsalan da kuke gani ta please wait processing network ne to za ku ɗan jira shi idan ya daɗe yana maka wannan alamar kawai sai ka zo ka taɓa wannan abin su ka ɗan jira kayan reloading kenan ko to so sai ka ɗan jira za ka ga again yana loading so sai ka taba activate din don kasancewar ya dade yana maka wannan sai ka taba proceed sai ka dan jira shi zai sign in da wallet naka to za mu dan jira so gashi nan purchasing waye waye kawai sai ka dan jira yana loading wanda insha Allah yanzu zai yi sai ka taba approve sai ka saka fingerprint ko password to zan saka fingerprint to sai mu dan jira gashi nan please wait Ah, the operation is processing ah, wannan yanayi ne na wannan saba din ta metapost din ana amfani da ita sosai ta yadda baka tunani kasashe daban-daban na duniya suna amfani da ita ana registration sakamakon ana samun amfani sosai-sosai to za mu dan jira shi zai maka confirming purchasing sai ka taba approve sai ka saka fingerprint naka matsala ta network zai sa ka ga ya daɗe yana loading kamar da faɗa muku mutane suna shiga ta wannan abun ta ko ina faɗin duniya sosai sosai kuma ana saka kuɗi ta wani za ka ga wallahi ya saka sama da naira miliyan goma sha wani abu a ga yanzu ya riga ya nuna min activating ko kai yanzu wani zai iya saka yar dala biyar ko dala goma ko dala ɗari da hamsin ya cika ka da surutu ni fa ban samu komai ba ban gane yadda abun nan yake ba wallahi zaka ga wani ya saka naira miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu miliyan biyar kuma ba wai ya sani ba haka yake yadda kake kawai a fatan alkhairi za ka yi ma kowane kalan project ka saka abinka a ciki ko da ma baka ciki to ka yi ma abu fatan alkhairi saboda wani lokaci bakin mutane da kake gani mugun abu ne za ku ga ana taimaka abu baki amma ya zo ya rushe an yi project da yawa na scammers da na ponzi scheme da pyramid scheme duka sun gudu amma metaphors yana nan diram kuma za ka zo ka bar shi ka ci alheri ka fita in so da yawa daga cikin project sun zo sun gudu sun yi tsari irin na metaphors amma har yanzu babu su metaphors ne kadai yake yi yake trending har yanzu sakamakon wanda ya kirkiri wannan project din ya tsaya ya saka ya kyautata wa mutane ya kuma yi aiki na gaskiya wanda insha Allahu in da fita ko da bulwan kake da shi sai wani ya ce Allah ka sayar mun da wannan account naka kun ga ko to in zaka je level 3 level 2 haka za ka yi zai nuna maka activating ya kasance dai kana da isasshen die da matic matic kwaya biyu sun ishe ka ko da level nawa za ka yi insha Allah kun ga ko level 3 za ka kara 20 level 4 40 80 level 6 uh, level uh, level 5 level 6 kun ga 160 level 7 320 320 ga ga kwara biyar da ka saka za ka kwara 325 ga dai mati guda biyu 327 gashi ah, nan har zuwa level 12 so wannan dai shine yadda ake registration a ah, sauran bayanai kuma sai idan kun yi registration kun shigo a cikin group insha Allah za ku same su za ku ga da na yi refreshin za su dauki wannan abin da kenan za su bar su 0.1 abu bari in yi ku ga sakamakon sun dauki dai kun ga ko